واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 11 ga watan jumadal ula shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 19 ga watan biyu shekara na 2016 a wannan masallaci mai albarka jami'u as siddiq dake dake wannan ah, unguwa bukar ari a nan cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma mana cikin tafsirin suratul bakara man tsaya a tafsirin aya na ɗari da tara wadda mun bayani akan wannan aya ɗin in ba ku manta ba na faɗa muku cewa akwai ragowar bayani da ya dace mu ƙarasa wadda insha Allah za mu ƙarasa nan bayanin sannan sai mu shiga aya ta gaba da haka za a karanta mana aya ɗin domin ƙarasa wannan bayani ɗin wabillahi tawfiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعبدوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki yana cewa ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب ديوى daga cikin ahlul kitabi wato yahudu da nasara suna ƙauna kuma suna burin ina ma lauyar dunakun min ba'di imanikum da za su iya mayar da ku ku yi ridda min imani kun, bayan kun riga kun yi imani ku zanto ku kuffaran <clears throat> ku yi ridda ku koma kafarai tsantsa ba wai ku shiga addininsu na yahudanci ko nasaranci ba burinsu shine ku lalace ku koma halin da kuka kasance a ciki da kafin zuwan musulunci wannan kuwa burin da ƙaunar da suke yi ba wani abu yasa suke yin haka ba illa hasadan min indi anfusihim sai dai don hasada wacce ta samu asali daga cikin kololuwar zuciyarsu ba wai karantarwar littafinsu ba ne haka ɗan kuma duk suna yin wannan hasadan ne da wannan buri da ƙaunar yadda a gare ku min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su wannan dan ya nuna maka muni irin na ɗabi'ar bayahude shi adawarsa da hasadarsa da yake wa musulmi ba basa jahilci bane yana yi ne bisa ilimi bayan ya san cewa wannan musulunci shine addinin gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe sannan abin da yazo da shi shine tafarkin tsira wannan ko duk wanda aka gaya maka yana son yaga ka koma kafirci alhali Allah madaukin sarki ya shirya ka dole zaka ji haushin ko kuma tana iya yiwa kai yunkuri don daukan fansa a kansa to a lokacin da wannan abin ya faru Allah bai so ba musulmi su ɗau fansa sai musu umarni da afwa shine fa'fu wasfahu ku yafi wasfahu kuma ku kyale hatta ya'ti Allahu bi amri har Allah madaukakin sarki ya zo da lamarinsa ko da umarninsa wanda zai kawo ƙarshen wannan ah, buri da mutanen nan suke yi rasa ilimi inna allaha ala kulli shay'in qadir lallai Allah madaukaki mai iko ne akan komai to mun yi tafsirin wannan ayar har mun fassara fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri muka faɗi abinda malamai suke faɗa cewa wannan umarni da yafiya da kyalewa an yi ne ma musulmi zuwa wani lokaci da lokacin ya zo sai wannan hukuncin ya zanto an shafe shi mun yi bayanin shafewa a nan da ma'anar malaman farko ko da ma'anar annasir dai tabbata a ilimin usulu a yau to abinda muke so mu ƙara bayani a nan shine ne madaukakin sarki da ya tashi yin umarni da afuwa da safa ɗin. sai bai ce fa'afu anhum wasfahu anhum ba bai ce ku yafe musu ba cewa ya kai ku yafe ya bar abin a fili sai malamai suka ce wannan muna iya ɗauka daga cikinsu cewa Allah madaukin sarki yana koya ma musulmi ne wannan falala ko wannan kyakkyawan ɗabi'a na yafewa da yin rangume da kyalewa a yayin da aka yi maka abu mummuna domin kamar da na faɗa mana a wancan darasi kyakkyawar riko da musulunci yana buƙatan haƙuri yana buƙatan yafiya yana kuma buƙatan ƙyaliya wani lokacin a gasa ma magana a so a musguna maka idan ka yi haƙuri wannan haƙurin sai zanto makami da za ka jawo shi mai izgilin ko mai takurawa, ko mai gaya maka mummunan magana ya yi muraji'ar kansa karibace shi zuwa ga addinin musulunci to wannan shi ne nukta na fa'afu wasfahu wato ana koya muku ne ba wai koyi ma waɗannan wadda ake magana da su yanzu ba duk wani ma wanda zai yi ɗabi'a irin tasu ne hasada to magani kenan na hasada al'afu da kuma as safhu. idan kuka renu bisa wannan to za ku iya magance matsaloli kowace irin matsala ma da za ta zo ta ɓangaren mutumin da yana sane yake yin ƙeyar ya fi masa da ƙyale shi zai iya eh, magance ah, cuta da ke cikin zuciyarsa sannan abu na biyu malamai suka ce saboda waɗannan ɗabi'o'i ɗin ana son ya zanto musulmi sun sha gaba a kansu ta yin da waɗansunsu sai dai su yi koyi wajen musulmi ɗabi'an al'afu da asaf ya dace musulmi su zanto su ne sun kai mukura wajen yinsa to yadda ko hakan zai bayyana shine mutum ya yi maka irin wannan mummunan buri da mummunan ƙauna amma sai ka ƙyale shi in dai har za ka iya wannan toka, ka kai makura kenan ah, wajen yafewa abu na uku suke cewa shi a yafiya ɗin nan da kuma ƙyale mutumin da ya musguna maka alhali kana da iko na karama wannan ɗabi'antuwa ne da siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki wanda har malamai suna cewa alhikmatu kulluha hiya tashabbuhu bil khaliq da at-taqati al-bashariyya ita hikima gaba shi shine kwaikwayon ɗabi'u na Allah madaukakin sarki siffofin Allah madaukakin sarki kala biyu ne dangane da alakar ɗan adam da su akwai siffofi waɗanda suke litta'alluq akwai siffofi waɗanda suke littakhalluq akwai wanda kuma duka biyu ɗin kake dangantuwa zuwa gare su at-ta'alluq wa at ne menene at shi ne jingina da su amfani da su kai addu'a walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha as da al'asma, asma taalluq shine ka ka nemi kusancin Allah ko ka roƙi Allah ta hanyar ambatan su da kiransu kace ya ahad ya samad Wannan sifofin ne wanda ba zai yi kai ka kwaikwayi Allah a cikinsu ba ko shi shi kadai ne ba zai yi wani kuma ya zanto yana da wannan sifan ba hakanan shi shi kadai shi ne wanda yake mabuwayi wanda kowa yake bukatuwa zuwa gare shi shi baya bukata zuwa ga kowa sannan akwai waɗansu sifat ɗin na Allah madaukakin sarki da sunan nakinsa wadda li at-ta'alluq wa takhalluq ne ko li takhalluq ana bukatar kai ma ka kwaikwayi wannan kamar rahama Allah mai rahama ne ko to ana son kai ma ka yi rahama irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama kai tausayi taimako waɗannan siffofi ne na Allah madaukakin sarki to ana son kai ma kai kokarin kwaikwayon waɗannan to duk siffofi waɗanda suke ne littakhalluf to kai kokarin aiwatar da su shine kaiwa makura wajen hikima saboda haka ƙoƙarin yin wannan afwa din da saf wanda Allah madaukin sarki shi shine afuwun ghafur to wannan kwaikwayon ah, sifofi ne na Allah madaukin sarki wanda zai ɗaga daraja da kuma ƙima na mutum Allah madaukin sarki yana cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir al-imam at-tabari yake cewa Manar wannan ayar shine cewa Allah madaukin sarki yana da ikon yayi duk abin da ya ga dama ma waɗannan mutane da suke muku izgili da suke muku hasada afwan yana da dama ya halaka su a lokacin yana da iko in ya ga dama a lokacin ya shiryar da su su daina wannan abin amma sai bai yi wannan ba duka bai shirye su a lokacin sun shirye tasa sun daina mahasada ba sannan bai halaka su ba a lokacin ya zanto ba su ba su ba Dan yana son ya koyar da ku wannan abin da muka ambata al'afu da mai ne da asafu al'afu inda al-maqdira ka yafe a lokacin da kake da iko zaka ka iya ɗaufansa shine A yafiya yake zanto ɗabi'a mai kyau ko falala idan har mutum ya fi ƙarfinka ne ka kyale shi to wannan ba ka ce ba ka yi masa afwa ko ko ka wannan shi ne abinda damar na so mu ƙara bayaninsa a nan lallai mai ƙoƙari mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ɗin sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa وأقيموا الصلاة yana cewa aqimus salata wa atuz zakah wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir wa aqimus salah ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka wama tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar dan kawunanku na alkhairi komai karancinsa ta jiduhu inda Allah za ku sami sakamakonsa a wajen Allah maɗaukakin sarki inna Allah bima na basir lallai Allah maɗaukakin sarki mai cikakken sani ne ko mai cikakken gani ne basa duk abin da kuke aikatawa wa aqimus sala mun shayin bayani akan menene ma'anar iqamatus sala so da dama Allah madaukakin sarki in zai umarni da sallah yana umarni ne da wannan siga din yana cewa wa aqimus salah ku tsayar da sallah malamai suna cewa tsayar da sallah na nufin yin sallah basa iyakokinta tare da kawo farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da yinta akan lokaci da ikhlasi sannan Basa karantarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ma'anar iqamatu sala tsayar da sallah to anan yana da kyau mu yi tambihi dangane da abinda waɗansu malamai da dama suke faɗa cewa duk inda aka ce ayi sallah ba tare da an ce ayi yi iqamatu sala ba to suka ne ana sukan irin sallar da malaman ke yi masu yi ke yi ana bayar da misali yadda Allah madaukin sarki yana cewa fawailul lil musallin hmm? alladhina hum an salatihim sahun wato bane ko alƙawlin azaba ta tabbata ga masu sallah ba za ka samu alƙur'ani ba Allah ya yi irin wannan narko ga masu tsayar da sallah iqamatu salah sai dai gashi anan mun samu ga mene masu sallah to sai Allah ya faɗi cewa su ne masu rafkana daga barin sallar su mana ba sa yin ta yadda ya dace ko suna jinkirta ta akan lokacinta da gangan ko suna wargi cikinta hmm? hakanan munafikai Allah madaukin sarki ya siffanta su cewa ba sa zuwa sallah sai halina kasala kaga bai ce la yuqimuna salata ba wajen korewa ma bai ce abin nan ba sai kafirai Allah madaukin sarki ya ya faɗi wannan cewa ba sa yi wailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakata ne ma shan ko to amma akwai waɗansu surare a alƙur'ani waɗanda sallan take zuwa a ce a yi sallah amma kuma ba ana nufin kar a yi kamatar sallah ba ba ana nufin a yi sallah wacce take irin ta munafakai ba ne hmm? kuma Allah maɗaukin sarki akwai inda ya yabi masu sallah ba tare da ya ambaci iƙama ba ina misalin wannan Allah madaukakin sarki yana cewa ah, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla wannan yabo ne ko lallai duk wanda ya tsarkake kansa ya rabauta haka nan wanda ya ambaci sunan ubangijinsa shi ma ya rabauta sannan ya yi sallah a nan malamai suna sha bambam wajen tafsirin wace sallah ake nufi hmm? waɗansu da dama su ce ana nufin sallar idi qad aflaha man tazakka zakatul fitr hmm? wa dhakara isma fasalla almuhim fasalla dai sallah take nufi kuma sallar da ma'anarta na shari'a ana wannan sallar ita ce sallar mutane nan da ake musu narko fa wailu lil musallin ba ita bace amma ba a ce da ita anan ba a ce fa aqama as-sala ko saboda haka mai kudin goro mu ce duk inda aka ce mai sallah to suka ne ba daidai bane sai dai mana iya cewa inda aka ce ko aka yi bi mai sallah din ko aka yi bi wata sallah to ana nufin sallar da aka yi ta alal iqama din ina fata kun gare haka nan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi sallah a wani waje alqur'ani kuma ba aqimis salata yace masa ba inna a'tainaka alkawthar samai fa fasalli li rabbika wanhar shi ma anan sallah ai yana nufin sallah din mai abansa ko amma bai ce fa aqimis salata ba wanhar yace masa mene fasalli li rabbika wanhar kai sallah kana mai neman yardan ubangijinka ko domin ubangijinka Allah madaukakin sarki wanhar ka ka soki eh, raƙumanka ko abin yankanka hmm? إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا إلا المصلين أنا سوكا سؤكي كويبا سؤكي الذين هم في صلاتهم الذين هم على صلاتهم على دائمون wanda suke dimantar sallarsu a nan كو سوكا eh yaban su ake yi ko kenan ba duk inda aka ambaci masu sallah ba tare da iqama bane ake nufin suka ina mata kun gane so gayar abin da zamu ce qur'ani a wurare da dama in yayi magana akan sallah ko yayi umarni da sallah yana zuwa da lafazin iqama domin ta bayar da cikakken ma'anan sallah amma a waɗansu wurare yan kaɗan kamar wannan guda uku da muka ambata illal musallin din nan haka nan qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa haka nan fa salli li rabbika a anan sai mu ce sallar da aka yi umarni da shi anan ko aka bayar da labarin waɗannan mutanen suke yi shine sallar da Allah yake cewa ayi iqamatu ayi iqamatu ina ba ta kun gane eh wannan yana da kyau saboda so da dama eh, karancin istiqra'i yakan sa mu yi eh, hukunci na gama gari wanda kuma zai zanto ba daidai bane ina fatan mun gane to Allah madaukin sarki yana cewa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka shi ma bayar da zakka anan yana nufin ku bayar da ita da tsibonas ma'ana a cikin daɗin rai ku bayar a matsayin abu wanda kun yarda cewa farilla ce ta Allah maɗaukin sarki a ku, kuna masu neman yardan Allah maɗaukakin sarki da nufin alkhairi ga mutanen da kuke ba su zakka ɗin wannan shi shi kake shi ma ma'anar ita'uz zakka wa aqimus salata wa atuz zakah malamai suke cewa kamar al-zahir ibn ashur yake cewa maksudin yin umarni da sallah da azumi shine cewa ku tabbata basa kan musuluncin ku tabbata basa kan in za ku hararo maganganun baya daga ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ko hani ne ma musulmi su kwaikwayi magana irin ta yahudawa ɗabi'a irin ta yahudawa to ku guji ɗabi'unsu kada ku yi koyi da su ku tabbata akan musulunci yake cewa fa inna salata wa zakata rukna fal amru bihima yastalzimu al amra bid dawami alama antum alaihi ala tariqi kinaya yace saboda sallah da zakka rukunnai kenan na musulunci Dan haka yin umarni da yin su yana lizamtan umarni da dawwama basa abinda kuka kasance a kai na kasancewan mummunai ko a hausa wani lokacin ai mana bambanta cewa ne mai sallah ne ko an ce mai sallah ana nufin mai ana nufin musulmi annabi alayhi salatu wassalam ma ya faɗi wannan ai shi'ar din musulmi shine sallah al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka as-salata faqad kafar eh, abin da ke bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a aikace sallah duk wanda ya kin sallah da gangan annabi ya ce al'amarinsa ah, zai koma izuwa kafirci ko ka ɗauka a zahirinsa ka ce duk wanda ya daina sallah ya kafirta al-imamu tabari yake cewa Allah madaukakin sarki ya umarci sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su tsaye da sallah su kuma bayar da zakka saboda tsayar da sallah na kankare zunubai hakanan bayar da zakka na tsarkake zukata da gangan jiki daga datti na zunubai kuma an sa su shi haka ne domin su tsarkake kawunansu daga kurakurai da suka gabatar ko sashe daga cikinsu suka aiwata wajen yin koyi da zancen yahudawa wajen yin magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mun fari a cikin asbabun nuzul da muka ambata na ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna akwai magana da take cewa musulmi suke faɗan ra'ina ko sai yahuda suka tayi kama da wata kalma ta zagi a yaran su sai suka rungume ta suna faɗa ma musulmi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk da haka din an samu musulmi su ma sun ci gaba so yahudawa suna faɗa musulmi ma suna faɗa akwai riwayar da kuma take cewa a'a yahudawa ne ke faɗan haka din sannan musulmi su ma tunda a larabci kalmar ba ta nuna wani abu mummuna su ma suka suka ci gaba da faɗa to shine yake cewa dan Allah ya kankare musu laifi na koyi da yahudawa a wannan magana da suka yi da annabu sallallahu alaihi wasallam mana nabi an samu mutum ɗaya ko biyu ko uku da ya faɗi wannan bayan yahudawan sun fara faɗansa a matsayin zagi Baban tabbas ba wanda zai ɗauka cewa wani sahabi zai gane abin da waɗancan suke nufi kuma shi ma ya faɗa da wannan manufan hmm? shi ne in ba ku manta ba mun faɗi cewa ayat tana nuna cewa duk lafazi mai harshen dabo wanda ɗayan ma'anan bai da kyau ya dace musulmi ya guje shi ina fatan mun gane to sai ke cewa wannan umarni da sallah da zakka domin kankare ku akware ne kuma mun sani ai cewa da sallah da zakka suna kankare zunubai mun gane ko wa aqimus salata wa atuz zakata وما تقدموا لأنفسكم min خير تجدوه inda Allah. duk abinda kuka gabatar na aikin alkhairi ana ya kwadaitar da su ya ce ku yi al'afu ku yi as-safhu ba duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi to da al'afu da as-safhu din da ci gaba da sallah da zakka duk kyawawan ayyuka ne to ku ci gaba da kyawawan ayyuka wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba waɗanda suke ayyuka ne na mummanai to ku ci gaba da haka dan kada ku raina wani aiki kyakkyawa ko mai karancinsa domin duk abin da kuka yi na alkhairi komai karancinsa za ku same shi a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana za ku samu kyakkyawan sakamakonsa a wurin Allah madaukakin sarki Allah ba zai tauye muku ko da gwargwadon komiya na zarra ba na aiki idan kuka yi sai ya nuna muku shi musamman na alkhairi walan yatirakum a'malakum Allah ba zai tauye muku ayyukanku ba saboda cika na adalci da rahamarsa jalla wa ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir lallai Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne basa dukkanin abubuwan da kuke aikatawa al-imam at-tabari yake cewa wannan kamar labari ne ko Allah yana da Allah masani ne na duk abin da kuke aikatawa sai ya ce baban, a nan basir yana ɗaukan fassara guda biyu ko ka ci basir mai gani kuma gani ya star zimul il hmm? idan ya gani ya san shi kenan ko to Allah madaukakin sarki mai cikakken gani ne yana ganin komai da komai sannan kuma yana sane da komai da komai albasir yana zuwa da ma'ana mai gani yana iya yana kuma zuwa da ma'ana masani shi yasa kowanne mutum ya fassara da shi yayi daidai asalinsa mubsir ne kamar yadda badi' asalinsa daga mubdi' ne albadi' badi' shine mahalci ko mai kirkiran wani abu ba tare da misali ba to haka ma albasiru yake asalinsa daga basir ne al-imam yake cewa wannan labari ne Allah madaukakin sarki yake ba wa mummunai da yake magana da su cewa duk abin da suka yi na alkhairi kai har ma da na sharrin a sirrance ko a bayyane to lallai fa yana gani babu abin da ke ɓuya a gare shi don haka kyawawa nan zai saka musu da eh, kyakkyawan sakamako munana ɗin zai saka musu da irinsa ya ce to wannan maganar duk da cewa ya fito kamar labari to yana kunshe ne da abubuwa guda biyu yana kunshe da alwa'ad yana kunshe da alwa'i yana kunshe da kyakkyawan alkawari sannan yana kunshe da narko ko gargadi hakanan yana kunshe da umarni kuma yana kunshe da tsawatarwa yaya haka ce yace zaka gane hakan ne kasancewar Allah madaukakin sarki ya sanar da wanda ke ke magana da su mu kenan gaba ɗaya cewa ya san dukkanin ayyukan mu ne saboda mai saboda mu ƙara ƙwazo wajen yin aiki wanda yake kyakkyawa mu kuma nisaci ayyuka waɗanda suke munana wato mu ƙara kwazo wajen ɗa'a a gare shi saboda wannan abu ne wanda zai aje zai aje mana aurensa kuma ya ba mu lada a kai wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kuma ya faɗi wannan ne saboda mu mu nisaci saba masa domin idan muka saba masa yana gani kuma yayi tanadin narko da azaba ga duk wanda ya saba masa saboda haka dangane da kyawun aiki yayi alƙawari, idan kai zai baka lada mai kyau dangane da munana yayi tsawata maka in baka bari ba zaka samu munan sakamako wannan shine abinda muke dauka daga inna allaha bima ta'maluna basir sai Allah ya shiga ba ta cewa وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله Allah maɗaukin sarki yana cewa wa ƙalu lanyar hular jannata illa man kana hudan au nasara. suna cewa ko sun faɗa a matsayin aƙida wacce suka ƙaƙaba makawunansu susuwa ahlul kitab wannan wawon aqd ne ala wadda kathirun min ahlul kitab saboda haka wa qalu din wadda ahlul kitab kuma wa qalu wa qalu sun faɗa suna masu riyawa a zukatansu a matsayin aƙida cewa lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna har abada illa man kana hudan sai wanda ya kasance ba yahude ko sai wanda suka kasance yahudawa aw nasara ko kuma suka kasance nasara tilka amaniyuhum waɗannan borace-boracen zukatansu ne wanda ba su da asali kul ya kai annabi muhammad ka ce da su hatu burhanaku ku taho da dalilanku ko da dalilinku bisa wannan zance bisa wannan aqida in kuntum sadiqin in har da gaske kuke wannan maganar tana da asali to ku kawo dalilin da zai tabbatar da ita bala ba haka maganan yake ba wannan maganar ta ko ba haka take ba balalil ibtal kenan ko an rushe magana din amma yadda maganar take in kuna son ku ga waye wanda zai shiga aljanna to shine man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsin kuma ya kasance mai kyautata aiki falahu ajru duk wanda ya samu waɗannan sifofin guda biyu islamul wajh wa ihsanul amal to falahu ajruhu lallai ladansa tabbatacce yake zai same shi inda rabbihi wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim irin waɗannan mutanen su ne waɗanda babu tsoro tattare da su ba a jin musu tsoron gamuwa da Allah madaukakin sarki walahum hum kuma ba za su yi baƙin ciki ba na abin da suka bari a nan gidan duniya to wannan ayar waɗannan ayoyi guda biyu shi gaba ne dangane da warware dalilai da ahlul kitab yahudawa musamman suke bayarwa na ƙin imani da eh, musulunci da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ruɗan kawunansu da suke abubuwan da suke ambata su ruɗi kansu kuma su yaudari mabiyansu da shi su hana su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine Allah madaukakin sarki yake ambatan waɗannan dalilai da waɗannan gurur wato rudu yake yin raddi a kansu yake warware su yake lalata su yake kace-kace da su domin a buɗe hanya ma duk wanda yake son ya shiga musulunci ya shiga masa bayyana masa hujja to me suke cewa ɗaya daga cikin aqidun nasu shine cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara anan malamai suna ce an yi wani abu sunansa allafu wan nashr wani uslubi ne a balagan larabci ta yadda zaka fara magana a dunkule sannan sai kuma ka zo ka fayyace shi ka ware shi da Allah ya ce wa ya dunkule abin wa ce muku wannan Kalu yana kuma izuwa ga yahudu da nasara da ya ce lanyar kulal jannata shine maganar da suka faɗa ko a nan sai illa man na hudan au nasara cewa illa man na hudan au nasara Shi ne na din wato ƙalatin yahudu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan wa qalat an-nasara lan yadkhul aljannata illa man kana nasara inda magana warware magana take kenan ko mun gane wannan saboda hudan da nasara din da ya faɗa saboda mun sani cewa mabiya addinai mabambanta kowa yana ganin wanda ba baya bin addini sai na cikin bata haka ne ko ba haka ba yawa kenan ba zai yiwu ba a fassara wannan a zahirinsa a ce yahudu da nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai yahudawa ko nasara wato kenan au tana iya zanto na shakku kenan ko wannan ko wannan in ba shi ba wanda zai shiga kenan ba su da tabbaci kenan eh ko kuma ka ce a'a sun yarda kenan ba yahude ya yarda ba nasara zai shiga aljanna Ba nazari ya yarda bai hude zai shiga aljanna to kuma wannan ba shi ne abinda muke gani tattare da su ba hmm? bai hude yana ganin nazari ba kome yake ba haka ba nazari shi ma yana ganin bai hude ma ba ba kome yake ba kamar yadda za mu zo mu ji a ayat da zamu karanta bayan waɗannan insha Allah saboda haka yadda zancen yake kenan a nan an dunkule da farko sannan daga baya aka yi ne aka yi bayani shi yasa waɗansu malamai kuma suke sha wannan uslubi ne na al-ijaz har tsarin ibn ashur ke cewa ya dace a ilimin larabci a ƙara wani nau'i na ijaz muna da al-ijaz bil haz da al-ijaz bil qasr kana kana iya uh, dunkule zance ta hanyar ka share wani abu daga ciki ta inda mai karatu in ya karanta zai gane cewa eh akwai wani abin da aka share a nan don za ka bar wani abin da zai nuna abin da ka share ɗin kaga ka yi summarizing abin kenan kuma kana iya yin idaz ɗin bil ƙasa shi ne ka taƙaita ka faɗi wani abu wanda zai nuna wani abin ba ko ya zanto cewa abu kaza ne kaɗai sai ya zanto akasinsa ba haka ba ne kenan kaga ka faɗi wannan kuma ka faɗi akasinsa ba saboda ka takaita zance akan wannan to duk abin da ba haka ba baya ɗaukar hukunci abin da ka ambata sai ce a wannan aya dan an yi al-ijazu bil hazfi wal qasr ma'an al-ijazu bil hazfi da Allah madauki sarki ce wa qalu ai an share waye ne ko eh. sannan lan jannata illa wannan uslub ne na qasr babu wanda zai shiga sai wani Eh? kenan wanda ba wane ba ba zai shiga ba ko amma kaga ai baka faɗa ba amma mai mai sauraro ya gane ko to kuma ka ta zance din yace to an samu wannan abubuwan guda biyu anan almuhim wannan sana'a ce ta balaga sana'a mu ta tafsiri shine cewa abinda ayat take nufi yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake bai hude hudan jam'i ne na ha'id ha'id kuma shine ta'ib hmm? qalu inna hudna ilai mun fassara ma'anan Yahudi yayin da muka yi bayani ko tafsirin fadin Allah madaukakin sarki innal ladina amanu alladina hadu wan nasara was sabiin to almuhim dai hudan jam'i ne na bayahude kun gane ko kamar yadda nasara jam'i ne na mai shi ma mun yi bayani wannan ko kun manta ko mu ce jam'i ne na nasrani ha ko mu ce jam'i ne na ansari man ansari ila Allah yawa to nasara jam'i ne na nasrani to su suka ce babu wanda zai kowanne daga cikin su ya faɗi wannan wannan na daga cikin urudun su hmm? kuma Allah ya musu rabi sai ce wannan shi abin da suke gaya mabiyansu saboda su hana su barin addinin nasu su rungume addinin musulunci wannan shi abin da suke roɗan kansu da shi shi ne Allah ke cewa laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi borace-boracen ku ba zai amfani ba haka borace-boracen ahalul kitabi ba shi da amfani ku tsaya kawai ku yi imani ku yi aiki na gari shine abin da zai amfane ku tilka amani yuhum tilka waɗancan zantuttuka da suke sai malamai suke cewa anan ai kowanne daga cikinsu zance ɗaya yi, babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude babu wanda zai shiga aljanna sai ba nasare to amma kamar yadda eh, Rashid Rida yake faɗa cikin at-tafsirul manar cewa wannan zancen ya haifar da waɗansu zantuntuka da dama wanda dukansu ruɗu ne ruɗu ne abin mamaki yayin da lalaci ya shiga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an samu ɓangarori ko kungiyoyi cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da'awar su ma ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya fi nasu irin tafarkin wanda suka bauɗe daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar riko da wannan tafarkin nasu amma sai su ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya yi riko da wannan tafarkin nasu To amma kaga ai ba sa tsaya anan ko dole sai sun kirkiro su a kiru da dama wanda za su jawo mutane zuwa gare su hmm? wanda ce in ka yi imani da abu kaza ko in ka karanta abu kaza to duk laifin da kai shikenan wai kawai ka karanta wani abu tana yawo baka san mai ma'anarsa ba in ka karanta shikenan an yafe maka zurba gobe ma ka je kai duk abin da ka ga dama jibi ma kai duk abin da ka ga dama kawai kai ka tabbatar da dare kafin ka kwanta ka karanta wani abu ko ka yarkar dai ka yarda cewa kai baka tare da wani matakar kana tare da wani to shi kenan um, kaga ka ta yanke saka kaga wannan dole sai an bi shi da waɗansu ruɗu da shirmai da uh, hayaniya da kataniya to duk sai su haɗu suna ƙarƙashin magana cewa ba wanda zai shiga aljanna sai mu ko mu ne farko ‘yan aljanna hmm? kamar yadda yahuda suka yi ta faɗa ko to shi Allah ya ce tilka waɗancan zantuka nan da wannan zancen da duk wanda aka hada aka mara da shi amaniyuhum borace boracen su shi ko an ce buri ana nufin wani abu wanda kai kake so mai dadi amma ba shi da hakika kuma tana iya ba za ka taba samun sa ba har abada eh tilka amaniyu kaga Allah ya kore wannan maganar da suka yi kenan to Allah ya kore wannan zancen ta hanyoyi da dama na farko dai shine wannan cewa buri ne kawai ba shi da asali na biyu ya ce to kul hatu burhanaku ka ce da su ku kawo dalilinku ku kawo dalilinku alburhan al'imam al-tabari yake cewa alburhan shine alhujjatu wal bayyinatu wal bayan mana hujja da bayani gamsashe mai gamsarwa ku kawo dalili mai gamsarwa to kuma wannan tunda abu ne da ya shafi gaibu ko in zaka kawo dalili ya dace ya zanto wani nassi ne kenan ko daga Allah ko wani manzo daga cikin manzannin Allah wanda yace ce babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude kai ko ba nasare ka nemo nassi da ya ce babu wanda zai shiga aljanna sai ba nasare kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin al-imam at-tabari ke cewa duk da cewa cewa ake su kawo dalili wannan maganan kansa karyatawa ne saboda mai ya ce bai tsaya a nan kawai shi kul hatu burhanakum ba sai ce in kuntum sadiqin zuwa da lafazin in wajen sharadi yana nuna kokonto yana nuna abin ba haka yake ba inda gaske kuke wato mun ma san ba gaskiya ba ne amma duk da haka ku kawo dalili ma'ana ba ku da wani dalili za ku iya kawo a wanda wani uslubi ne shi ma na rushe wannan zance ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin malamai suna ɗauka daga wannan maganar cewa duk da cewa da yahudawa ake yi da nasara a nan wurin to wannan shine wajibin duk wani mutumin da zai kawo wani abu number one a harka ta aqida dole zanto yana da dalili a daraja ta biyu ba aqida ba duk wani abu da ya shafi addini da zaka gino akai ko ka dan fara wannan fahimtar a zuciyarka ko ka isar ko ka koyar da waɗansu to dole ya zanto ya ginu ne bisa hujja ko dalili kuma mai karfi shine al-burhan haka nan malamai suna cewa wannan ayar tana rushe abinda ake kira at-taqlid wato yin koyi ba tare da sanin dalili ba bai halatta kai koyi musamman a harkar aqidar musulunci ba tare da dalili ba duk abinda zaka runguma a matsayin aqida to lallai kasancewa Allah ne ya yi umarni da shi ko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne dalilai da in ba haka ba idan kawai mafarki ne idan kawai shaci faɗi ne wanda kowa ma zai iya faɗa to kaga wannan bai dace ka ɗauke shi a matsayin wani abu ba wanda za ka yi dogoro da shi cikin harkar addininka ko ma harkar ka ta rayuwa Allah madaukakin sarki yana cewa bala wannan korewa na uku kenan idan ka ji bal ko bala abinda take nufi cewa bari ibbal lalata abinda ya gabata hmm? na gaya muku bal lil idrab ne ko sannan na ce muku idrab din kala biyu ne akwai al idrab al intiqali akwai al idrab al ibtali al-idrab al-intiqali bar wannan zancen mu shiga wata hmm? wannan baya nuna cewa zancen farkon mummuna ne ko ba shi da ke ko al-idrab al-ibtali shine bar wannan zancen bai da ma'ana ba haka yake ba ga daidan ana to irinsa ne ana to bal in aka ƙara mata madda bala to ana kaiwa makura ne wajen nuna cewa lallai maganan da ya gabata muninsa ya kai makura kun gane ko ma'ana cewa wannan abin da suke faɗa ba haka yake ba sam sam Allah bai keɓanta aljanna da wani da wani jinsi ba hmm? cewa kawai dan ka ce kafarta da baka cewa kai dan addini kaza ne shikenan kawai Allah ya lamunce maka aljanna hmm. dole sai kayi abubuwa guda biyu shine man aslama wajhahu lillah duk wanda ya mika wuyansa wannan tabiri ne na Hausa ko mika wuya an an ce mika wuya a Hausa mai ake nufi shine sallamawa da kankan da kai da yin biyayya a sake a larabci za mu fassara shi man aslama wajahu wanda ya mika fuskansa wanda ya mika fuskansa amma mu a Hausa wai wannan gwaranci ne ko ba a ce ka mika fuskanka sai dai a ce mene ya mika wuya mana ya sallama shi ne Imam Tabari yake cewa man aslama yace man aslama wajhahu fa innahu ya'ni bi islamil wajhi التذلل لطاعته والإذعان لأمره شيني ƙanƙan da kai wajen ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki da miƙa kai miƙa wuya ma al'amuransa ya ce ai asalin ma musulunci ma'anan al'islam islam ne al'islam miƙa wuya li'annahu man istaslamta li amrihi wa huwa al-khudu' li amrihi shine aslamta lahu ma'ana ka mi kauya ka yarda da al'amarin sa ka cokam duk yadda yace mai zaka shine mi kauya wadansu malamai suna fassara al-islam al-waji anan kamar ar-rabi' yana cewa man akhlasa lillahi wato wanda yayi ikhlasi ya tsantsanta Allah madaukakin sarki da bauta to wannan abu na farko kenan shine sharaɗi na farko na karɓan duk wani aiki kuma shine sharaɗi na farko na bayar da lada a aiki shine a yi shi a hali na ƙanƙan da kai da miƙa wuya Allah madaukakin sarki wanda wannan shine ikhlasi shine tauhidi bala man aslama wajhahu lillah wa man yuslim wajhahu lillah ko ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa abu nabiyu Allah ya ce wa huwa muhsinun alhali kuma huwa muhsinun yana mai kyautata aiki menene ma'anar kyautata aiki shine kai yadda aka yi umarni shi yadda aka sa ka kai kai ba tare da rage ko kare ba ne kyautata aiki shi yasa ko kafin nan duk wanda ya haka din falahu ajruhu inda rabbi to yana da ladansa a wajen ubangijinsa ma'ana shi ne wadda Allah zai bashi lada wadda sakamakon bashi ladan zai samu kansa a gidan aljanna kenan duk wanda yayi waɗannan abubuwa guda biyu to dan aljanna ne sawa'in ya zo kafin yahudanci kafin nasara ko ya zo bayansu to al-islamul wajhi lillah dai shine tauhidi shine mene tauhidi ingantaccen tauhidi wanda babu shirka a ciki sannan nufatan Allah madaukakin sarki da aiki kenan wannan islamul waje yana iya daukan ma'ana guda biyu yana iya daukan na farko ma'anan shi ne ikhlasi tauhidi na biyu yana daukan ma'anar nufan Allah shi kadai da aiki wato ga aiki amma bauta ne kamar sallah mutum in ya zo ya yi sallah ba tare da ya yarda da kaɗaituwar Allah madaukakin sarki ba ba shi da tauhidi sallah ba za ta amfani shi ba na biyu ga ibada sunanta sallah idan mutum ya yi amma bai nufi Allah maɗaukakin sarki ba yayin da yake yi yana riya ne da ita kamar yin sallah munafikai yura'una nasa ita ma ba za ta karɓuwa saboda mene babu islamul wajhi lillahi a cikinta sannan wa huwa muhsin kuma yayi ta kyautata ta kyautata ta in mun dauki misalin sallah shine yayi yadda annabi yayi sallu kama ra'aytumuni usalli saboda karukunai guda biyu na karban aiki kenan al-ikhlas wal ittiba' yi da ikhlasi cikin imani sannan mai kyautatawa ta hanyar tsintsinta biyayya wajen yin wannan aikin na bauta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annaban zamanin ka in ka zo kafin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan waɗannan su ne sharuɗai na karɓan aiki islamul wajhi lillah da mene da al-ihsanu fil amal al-ihsanu fil amal wannan ya mamaitu a wurare da dama a alkur'ani mai girma cewa Allah bai karban aiki sai aikin da aka nufe shi da yi malamai idan suna cewa mai yasa aka ce man aslama wajhahu ba a ce man aslama nafsahu ba wanda ya mika kansa sai aka ce fuskansa. saboda laraba suna amfani da wannan uslubi din shi fuska shine abin da ya fi daraja a jikin mutum in ko za ka iya mika fuskanka to sauran gangan jikin ba ai da sauƙi ko eh. a ce za ka ɗauki na farko in kana tsaye ma dai fuska ita ce asaba hmm? sannan abu na biyu fuska ita ce mafi kimar abu a mutum da ita ake fara kimanta mutum da ita ake sanin mutum to shi yasa aka yi amfani da ita amma ana nufin mutum din ne kam. kamar yadda Allah madaukakin sarki yana amfani da wannan dangane da zatin sa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah madaukakin sarki shi zai wanzo ba fuskar sa ce kai za ta hmm? wajhu rabbika yana nufin rabbuka din amma sai an ambaci fuska din domin tana iya na farko a tabbatar cewa yana da wani abu sunansa fuska shi ya san yadda yake mu ba mu sani ba mun san ba irin namu wani ko laisa kamithlihi shay sannan na biyu saboda shine abin da yafi daraja wato wajen abin da mu muka sani dan adam a halittar mu mun gane ko to wannan shine abin da ah, malamai suke ambata dangane da wannan to Allah ya ce duk wanda ya haka falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba babu tsoro akan su ma'ana in sun tafi lahira ba za su ji tsoron komai ba ba za su ga abin da zai tsorata su ba la yahzunuhum al-faza'ul akbar wannan girgiza na shiga wuta ba za ta shafe su ba ba za su yi bakin ciki ba da yanayin da za su samu kansu a kai ko da sun farkita ko da sun ƙarshensa dai za su shiga aljanna la khawfun alaihim la hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan su malamai su ce a nan duniya sun bar gidan duniya ba za su yi bakin cikin sun bar wani abu ko ba su yi wani abu a gidan duniya wani su kuma su ce a lahira ba za su ga abin da zai bakanta musu rai ba dama a aljanna babu abin da ke bakanta rai illa kawai salaman salama Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗanda za su shiga aljanna ya kore mana tsoro da bakin ciki duniya da lahira abinda muka faɗa ya zanci dai fallashi daga Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya daɗa mana daga falalla abin sa muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته